لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu biye da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabawa wannan shine darasi na biyar wanda muke bayani akan siffofin annabawa da ayyukansu da adadinsu da inda aka aiko su da abin da suka yi da kuma abin da suka bari da ko matsayin abin da suka bari din a hannun al'umma yanzu a darasin da ya gabata mun yi magana a kan ayyukan annabawa gaba dayansu sannan mun yi bayani a kan adadin annabawa gaba dayansu da kuma adadin wanda suka zo a cikin alkur'ani da adadin yawan kowanne yadda aka ambaci sunansa da adadin surorin da sunansa suka zo to a wannan shiri namu kuma za mu yi bayani a kan siffofin annabawa annabawa suna da wasu siffofi da suka bambanta su da mutane ko suka bambanta su da sauran mutane da kuma siffofi da suka haɗu da mutane wanda a nan ne za mu bayanin waye annabi sufa ta farko ta annabi ita ce albashariya annabi mutum ne ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne ba dabba ba ne ba kuma allah ba ne domin dole ne annabi ka sa shi a cikin ɗayan biyar na farko dai shi ba allah ba ne tunda allah ne ya aiko shi na biyu shi ba mala'ika ba ne don mala'iku ba maza ba ba mata ba ne ba sa haihuwa ba sa ci ba sa sha ko ba sa yankewa da ibada da aka sa su na uku ka ce aljani to su ba aljanu ba ne domin aljanu ka gaba ma a ganin su na hudu ka ce mutane ne na biyar ka ce dabbobi ne to dole dai ka zaɓi ɗaya a cikin biyar ɗin nan wanda mafi cika ɗin shine mutane ne to amma mutane in an ce wa mutum mutum akwai mutum ɗaya ya fi miliyan ma sau da aka suna da kamala ta mutuntaka a cikin mutane annabawa suke na ma'ana basharun mithlukum ni mutum ne irinku amma a cikin mutuntaka ba wai a wajen daraja da kima da matsayi ba ko mu ai mun san a cikin mutane akwai bambanci bambanci ko mai nisa akwai mutum ɗaya da ya fi mutum dubu wannasu minhum alfu muka wahidin akwai mutanen da dubu ɗaya kamar ɗaya suke wa wahidun kal alfi in amurin bada akwai ko mutum ɗaya da ya fi mutum dubu amfani so da haka ba za ka daidaita mutane a cikin bashariyarsu ba wani ya fi haƙuri wani ya fi gaskiya wani ya fi amana wani ya fi mutunci wani ya fi tausayi wani ya fi ilimi wani ya fi fahimta wani ya fi ganewa wani ya fi zaka'i wani ya fi wayo wani ya fi azanci wani ya fi ƙarfi wani ya fi jarumta wani ya fi sadaukantaka wani ya fi wato amfani saboda haka ba za ka daidaita su da wanda bai kai shi ba dole mutanen hawa hawa hawa ne to can hawan ƙarshe tsanin ƙarshe a mutuntaka a nan annabawa suke da sun fi kowa cikar kamala ta mutum in an ce mutum mutum shine wanda ake haihuwa wanda yake mutuwa wanda yake aure wanda yake haifa wanda yake ci wanda yake sha wanda yake bacci wanda yake tashi wanda yake kuka wanda yake dariya wanda yake duk waɗannan siffofi ne na mutuntaka waɗannan duk ba tawaya ba ne abin da ke tawaya a cikin siffa ta ɗan adamtaka shine abin da ya shafi tawayar halitta ko tawayar hali to ba su ba su da tawayar hali ba su da tawayar halitta tawayar halitta shine a ce mutum gurgu ne ko kuturu ne ko makaho ne ko bebe ne ko kurma ne ko ya rasa wani hannu ko ya rasa wata gaba ko ya rasa zurfin fahimta a kwakwalwarsa ko ƙidahomi ne ko gasorogo ne ko wawa ne ko sakare ne ko sususu ne ko shashasha ne ko gasorogo ne a baka ɓawo saboda haka duk irin waɗannan kasawa ta kwakwalwa ko kasawa ta gabbai ko kasawa ta tunani duka Allah ya tsare annabawa ba su da irin wannan ragwancin da wannan kasawar da ka halitta su cikakkiya ce a cikin masu hankali su ne na koli-koli a cikin masu fahimta su ne na koli-koli a cikin masu zaka'i da hikima da azanci da wayo da hikima da basira su ne na ƙarshe saboda haka a cikin kamala ta ɗan adam kenan sannan kamala ta hali Allah ya ba annabawa kamala ta hali halinsu duk mai kyau ne za ka taɓa ganin annabi maƙaryaci ko maciyin amana ko mara gaskiya ko mai ha'inci ko mai zalunci ko mai zamba ko mai san rai ko mai son zuciya ko mai wahura ko mai babakere ko mai handuma ko mai faɗa ko mai rigima ko mai saurin fushi duk wata siffa da za a ce wa mutum tur Allah wadai to annabi ba shi da ita saboda aka ta bangaren halinsu sun fi kowa hali mai kyau ta ɓangaren halitta su fi kowa cika halitta da aka cikakku ne a cikin halittarsu cikakku ne a cikin halayensu amma fa mutane ne saboda aka kada mutum ya fitar da annabawa daga cikin dandazon mutane kamar yadda alkur'ani ya tabbatar da wannan wal inna ma ana basharun mithlukum mithl anan ba yana nufin daidai nake da ku ba a'a ni ma a cikin mutane nake amma kuma na wuce mutanen shi yasa lokacin da Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallama an shayar da shi a cikin banu sa'ad wanda zamu mu ji a cikin tarihin sa to lokacin yana dan shekara hudu an turo mala'ika a zo a wanke zuciyarsa wanda aka bude zuciyar aka ɗebo ruwan zanzam a cikin wato kwano ko akushi wanda yake na tasa aka ɗebo ruwan zanzam aka wanke zuciyar to a lokacin aka ce a auna shi da mutum ɗari goma ya wuce su ɗari ya wuce su dubu ya wuce su sai mala'ika ya ce ko za ka auna shi da al'umma gaba ɗayan zai rinjaye ta saboda kamalarsa duk ta wuce tasu gaba ɗaya saboda haka suna da kamala shine bashariya kuma alkamalu bashari wal kamalu fil akhlaq al kamalu fi al khalq wal khuluq wal kamal al bashariya saboda haka cikakkun mutane ne in an ce mutum cikakke shine wanda halinsa ya cika ba shi da tawaya ba shi da san rai ba shi da son zuciya babu wani abu da za ka gani a cikin halayensa da za ka kushe masa wanda mu dukkaninmu sai ka samu irin wannan a cikin halayenmu ka an ce wane yana da gaskiya amma yana da rowa Za ka an ce wane yana da tausayi amma yana da ragwanci ko wane yana da jarumta ina ma a ce ko mai kyauta ne wani ko za ka ji an ce wane akwai kyauta amma ba da jarumta Za ka ji an ce wane akwai wato sadaukantaka akwai kaza ko a ce wani akwai cika alkawari inda kuka alkawari da shi zai cika in zai maka magana zai gaskiya amma bangare kaza yana da kaza mu ba za ka same mu a ta kirga abubuwa masu kyau masu kyau har a je karshe baka ga tawaya a jikin mu ba kowa yana da amfaninsa yana da tawayarsa kowanne yana da alherin sa yana da gazawarsa shi yasa an kace za ka yi watsi da mutum don ya gaza maka ta wani bangare. to wanda za ka ɗauko ma sai ga shi ma yana gargazawa ta wani ɓangare duk akwai halayen da ba a wa mutum uziri in ba shi da su mutumin da bayi da gaskiya ba shi da amana ba shi da cika alkawari ga mayaudari to waɗannan abubuwan duk mutumin da yake da su an san dama tawayarsa ta kai kusa da kabarinsa ma'ana abin da ya rage masa kawai gawa ce take yawo kawai an rasa wanda zai wato yi masa kabbara guda hudu ne samun likafani. amma ya mutu tuni yana cikin wato makabartar tarihi saboda haka akwai halayen da za a iya maka uzuri da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma wani sahabi kana da halaye guda biyu da Allah yake so me halayen guda biyu shine kana da juriya kuma kana da bi a sannu sai ce waɗannan halayen wato halitta ta akai yi a kansu ko ko wato tattalin ba shi da wannan sifar in ya ga ana yi ana samun girma ana yi ana samun ɗaukaka shi ma sai ya canzu daga waɗannan akwai huluk akwai takhalluk ya takhallak mutum ya dinga kwaikwayon habu har ya iya mutum ya saba yana yin abu har ya saba mutum yana koyon abu har ya kware mutum yana yadda zai abu har ya kai ya kai matuka a cikin gane shi da yin sa da fahimtar sa da ajiye shi to wannan shine siffa ta farko cikin wato a siffa ta annaba shine albashariya mutane ne amma kuma sun fi kowa cika a cikin siffa din ta mutane sun fi kowa cika a cikin siffa din ta hali da siffa ta halitta abu na biyu shine alhurriya annabawa dukkaninsu ‘ya'ya ne babu annabi bawa babu annabi ƙasƙantacce dukkaninsu ‘ya'yan manyan mutane ne dukkaninsu ‘yan birni ne dukkaninsu wayayyu ne dukkaninsu kuma masu ilimi ne so da haka annabi allah ya bashi wannan domin kada a samu gazawa ko kasawa wajen abin da zai isar ko a samu gori cikin wasu abubuwa ko za ka ga waɗanda suke mayawa da annabawa magana ba sa su kansu ta waɗannan ɓangarorin sai dai su ce eh, ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun yana ci kamar yadda kuke ci ko yana sha daga abin da kuke sha ta wannan ko ai ba matsala ba ce in annabi ya ci ko ya sha ta dama bai ce shi baya ci baya sha ba ko mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me yasa wannan annabi yake cin abinci kuma yake shiga kasuwa ko fir'auna da yake cewa alaysa li mulku misra wa hazihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu yubin saboda haka yana ga wannan wato cewa wato shi shine mai mulki yana ga mulki shine ɗaukaka shi mulki dama ce kuɗi dama ne ilimi dama ne waɗannan abubuwan guda uku dama ce tana kai mutum aljanna tana kai shi wuta akwai malamai 'yan wuta akwai masu mulki 'yan wuta akwai masu kuɗi 'yan wuta kamar da kuma akwai malamai 'yan aljanna akwai masu mulki 'yan aljanna akwai masu kuɗi 'yan aljanna so da aka shi kuɗi da mulki da ilimi dama ce in ka same ta ka aiwatar da ita ta hanyar da ta dace ka yi abin da ya dace da iliminka shine kai mai ilimin ka fara aiki da shi sannan kuma ka karantar da mutane ta hanyar hikima da azanci yadda za su gane su ma su aiki da shi hakanan ma kuɗi in ka same su to ko ka kashe su ne ko su kashe ka ko a yi mutuwar tare su da ka yi ƙoƙari ka aiwatar da su ta inda za su amfane ka su amfani al'ummanka su amfani addininka kuma jama'a da suke kusa da kai su ma su amfana da wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani mai kuɗi amma baya ci baya sha baya sutura gashi mai kuɗi amma ɗan duku nunu ya yi butu-butu ya yi farfar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da hali ya ce ina da hali kusan duk siffin arziki ina da shi sai ce iza ataka Allahu malan fal yura athara ni'matillahi alayka wa karamati idan an wato baka arziki an baka dukiya to a ga tasiri da alamar dukiya tare da kai kada kana da kuɗi kuma ka zama zumbulika kan marowata kai baka ci ba kai baka sha ba iyalanka ba su ci ba su sha ba ‘ya'yanka su ci ba su sha ba maƙotanka iyayenka ‘yan uwanka addininka al'ummanka duk kowa ba mai lalai da arzikinka da haka nema da wani bala'i zai fada ma dukiyar taka ba za ka ga alama alhini da damuwa daga jama'a ba domin in ka samu kai kaɗai kake cin abinka da haka in musifa ta zo ma kai kaɗai za ta shafa amma kana ɗan wa mutane suna ganin hadari yana tasowa a saman hularsu ya haɗu su ga an tsuge da ruwa in ba a tsuge ba su ga an yi yayyafi to da an ce allahu akbar ai mutumin nan da yake zuwa ya tara hadari a ku ya sako ruwa ko kuma ya muku yayyafi ai shine ya samu matsala sai jama'a sun fika damuwa ana ta zuwa ana yi maka jaje saboda sun san abin su ma ya shafe su su ma ya taɓa su don hadarin da kake haɗa a kansu kake tsugewa da ruwa ake makoko ake kamar da bakin kwarya ko a yi musu yayyafi to sun ga cewa yayyafin baya tafiya saboda haka sun san mai yin yayyafin ya samu matsala sai ga sun shigar da kai addu'o'insu sun shiga damuwa sai kaga damuwa ka damuwa al'umma ce farin cikin ka farin cikin al'umma ne saboda ka jawo al'umma cikin arzikin da Allah ya maka su ma sun amfana to haka nan mulki yake shima shima dama ce idan Allah ya baka mulki kafin ka ya ba wasu shi sa ake cewa law damat li ghairik ma wasala ilaika da abin zai dawwama a hannun wani da ba zai iso zuwa gare ka ba kenan mulki dama ce in ka same ta ofis dama ne kaki dama ne matsayi dama ne ka yi ƙoƙari ka bar tarihi a kujerarka ko ka bar tarihi a kakinka ko ka bar tarihi za ka ga duk abin da ka ga kuna da yawa in kai mai kaki ne a cikin masu kakin kuna da yawa amma sai ka gan an tashi 'yan kaɗan ake tunawa wanda suka bar tarihi 'yan kaɗan ake warewa a ba su lambar girma 'yan kaɗan ake warewa a ƙara musu daraja 'yan kaɗan ake warewa a sa ma wasu ma'aikatan gwamnati ko wasu titina ko wani abu da za a tuna da su ragowar kudu sun sun bubi sun ɓace hakanan in mukami ne na aikin gwamnati ko mukami ne na siyasa ko sarauta ce sai kaga an yi masarauta masarakuna sun wuce da yawa amma sai kaga ɗaya ko biyu ne ake jin sunansu ko ake jin tarihinsu ko a yi gwamnoni a jiha da yawa su wuce amma sai kaga 'yan kaɗan ne ake faɗan sunansu saboda sun bar wani abin da za a tuna da su ko kaga a ƙasa shugabannin ƙasa da yawa amma sai kaga 'yan kaɗan ne waɗanda ake ambatansu da kyakkyawan ambato ko ake tuna su ko an bace su suke jin daɗi saboda haka in ka samu ilimi ka samu kuɗi ka samu mulki to ka yi amfani da shi ta yadda za ka yi abin arzikin da za a tuna da kai kuma ka je can ka samu kyakkyawan makoma a lahira can ana lale da kai nan ana kuka da rabuwa da kai shi sa malamai suka ce ka yi ƙoƙari a rayuwarka ka kawo mutane akasin abin da ya faru a haihuwarka lokacin da mutum ya shigo duniya kuka ne ya fi yawa a rayuwarsa jariri kuka yake ta yi amma aka ga jama'a suna dariya suna murna shi yana kuka to an fi so lokacin da za ka fita daga duniya kuma ya zama kai kana dariya mutane suna kuka su suna kukan rabuwa da kai saboda sabo da alkhairinka kai kuma kana dariyar gamuwa da rahama da jin kai da alkhairin Allah amma ya zama za ka fita kana kuka mutane suna dariya to kaga akwai matsala cewa wato fitakka tawa mutane daɗi shi yasa wata ran an wuce da gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko wanda ya huta ne ko wanda aka huta da shi ne sahabbai suka ce wane ne ya huta kuma wane ne aka huta da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini idan ya mutu to ya huta da masifu da bala'o'i da tsangwama da zagi da kushe da zumɗe da raɗa <clears throat> da gugar zana da sauran shagube da abubuwa da ake masa marasa daɗi shi kuma ya tafi zuwa ga rahama Allah yana murna shi ko wanda ya zama macuci a zalimi mai ɗaukan alhakin jama'a to shi kuma jama'a suna murna dabbobi suna murna tsirrai suna murna ƙwari suna murna domin ya yi wani abin da ya jawo tashin hankali ya zama dabbobi ma ana kashe su bishiyoyi ana sare su gari ana ƙone shi bam yana tashi rigima tana tashi fitintunu suna tashi tashin hankali ya yawa saboda zaluncinsa saboda cutarsa saboda rashin gaskiyarsa saboda rashin amanarsa saboda rashin tausayinsa saboda rashin ka'ida gudanar da mulkinsa sai ka ga cewa ranar da ya tafi ko da tenuwarsa ta ƙare ko ajalinsa ya ƙare ko aka juyin mulki ko aka cire shi sai ka ga jama'a suna murna suna jin daɗi to haka nan malamai ku malamai da Allah ya ba ku ilimi to ku yi amfani ku faɗi gaskiya ku tsage ta ba tare da cin mutunci ko tozarta mutum ba akwai banci tsakanin faɗar gaskiya da kuma cin mutunci da ɓatanci wasu ba su san hanyar da za su isa da mutane gaskiya ba sun ɗauka in za a faɗi gaskiya sai an yi zagi ko za a faɗi gaskiya sai an ci mutunci ko za a faɗi gaskiya sai an yi shagube ko sai an yi jirwaye ko sai an yi wato abin nan zumɗe ko sai an yi raɗa ko sai an yi fitina gaskiya duk ba ta buƙatar wannan in dai ka kalle ta ko ka koye ta daga yadda annabawa suke isar da gaskiya za ka ga cewa su ba masu zage-zage ba masu cin mutunci ba ne bilhassani ma tausaya ma al'umman suke yi so da tsarin wa'azin ma sai mutum ya iya shi yasa manzo Allah sai ce yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira wa atalifa wala takhtalifa da annabi zai aika masu wa'azi sai ya ba su ka'idodin wa'azi guda shida ya ce yassira ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta kada ku kausasa kada ku gallaza kada ku wato zafafa kada ku taurara kada ku riƙa da ƙarfi yassira sai ce wala tu'assira kada ku tsananta kada ku kaurara kada ku tsananta bashira ku ba mutane bishara ku gaya musu abin da za su ji daɗi wanda yake na gaskiya ne ku gaya musu abin da zai sa musu farin ciki ya sa musu annashuwa ya sa musu jin daɗi ya sa musu murna ya sa musu sakin fuska ya sa musu alheri ya sa musu kyauta ya sa musu tausayi ya sa musu rahama ya sa musu girmama na sama da tausaya tausayawa na ƙasa wala tu nafira kada ku dinga koran mutane kada ku dinga wulaƙanta mutane ko kuna tozarta su ko kuna zagin su ko kuna kore su ko kuna tozarta su ko kuna kama sunayen su kuna cin mutuncin su wannan manzala ce wala tu nafira domin abin da zai kori mutum daga addini shine ya rasa kujera a ciki saboda ya zo can an zage shi ya zo can an tsangwame shi ya zo can an yi da shi ya yi can an yi kaza saboda aka sai masu wa'azi su zama maimakon kiran mutane maimakon jan hankalin mutane maimakon wayar da kan mutane sai su zama koran mutane suke yi koran mutane nan kuma hanya biyu ce mutum yana koran mutane da aikinsa ko yana koran mutane da maganganunsa so da ce kada ku yi wannan sannan ya ce wa atalifa ku haɗe kanku wala talifa kada ku rarrabu itilaf wato ba dole sai an samu ra'ayina da naka ya zo daidai ba ko fahimta daban-daban ce ganewa daban-daban ne ra'ayi daban-daban ne amma akwai tushen abin da shi baya rabuwa shi addinin akan kansa baya rabuwa usul ɗin nan nasa tushen nan guda bakwai su ne za ka ga duk inda musulmi suka kai da saɓani ba sa fita daga wannan tushen guda bakwai in ma sun yi saɓani a wani guri in ka zo nan bakwan sai ka tara kansu ɗaya daidai suke allah ɗaya ne wato wannan babu musulmin da ya ce biyu ne ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai in ma akwai wanda ya faɗa haka to shi ya ɗauki kansa ya kai waje domin a ciki ɗaya ne in ya fita waje to wannan ko ba musulmi ba ne wani abin yake faɗa daban amma dai kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahuwar rahmanu rahim shi kadai cancanci bauta wannan shine abu na ɗaya wanda ko musulmi sun saba in dai ba akan wannan bane to babu matsala na biyu annabi ɗaya ne ba wanda zai zo ya da'awa annabta ko ya kara wani annabi ko ce shi sauransa annabi ko mabiyansa annabi ko waye in mutum ya zo da wannan to ya taɓa tushe amma in ba wannan ya zo da shi ba to shi kenan tushe biyu ya samu allah ɗaya annabi ɗaya aka aiko mana sauran annabawa duka da suka zo gabaninsa sun gabace shi mun yadda duk annabawa ne manzanni ne kuma mun yadda da duk abin da suka zo da shi amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muke rayuwa don haka da sakonsa muke aiki sannan na uku littafin nan ɗaya ne alkur'ani kowane masallaci kaje kowace unguwa kaje kowane yanki kaje kowane guri kaje kwaya ɗaya ne dai in ka ga bambanci sai dai na ƙira'a na yadda za a karanta shi wani da hafsu wani da warshu wani da ƙalun amma ba za ka samu bambanci don gane ga wace cewa daban-daban ba ne sannan abu na hudu wato alƙibla ɗaya ce babu wani wanda ya juya masallacinsa arewa ko kudu ko ya juya shi yamma duk dai fa waje haka shataral masjidil haram da masallacin da kake sallah da wanda baka sallah a ciki don ka kalli alƙibla su zaka ga dai gabas take kallo in an tashi kiran sallah kowa zaka a ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah babu wanda zaka ji ya canza da nasa sunan daban abu ɗaya dai kiran sallah iri ɗaya ake yi sallan ma iri ɗaya ce kowa azahar azahar ce la'asar la'asar ce magariba magariba ce karatunta yadda yake a can masallacin haka yake inda aka bayyana a can can ma bayyanawa akai inda aka ɓoye a can can ma ɓoyewa akai inda aka yi raka hudu a can can ma hudun aka yi saboda waɗannan abubuwan su ba sa karɓar saɓani ko sun saɓa wani ba zai ce ya gano a zahar uku ba ce la'asar biyar ce ko magariba bakwai ce ko isha kaza ce duk dai adadin da lokacin da yadda ake karatun da yadda ake ruku'un da yadda ake sujadan duk gabaki ɗaya iri ɗaya ne haka nan da azumi ne watan ramadan ɗin ɗaya ne in ka ga saɓani sai dai wajen shiga ko wajen fita wani ya ce yau 29 wani ya ce yau 30 a samu saɓanin shiga ko a samu saɓanin fita amma dai ba wanda ya ce shi ya gano ba ma watan ba ne watan a gurinmu duka ɗaya ne haka nan ka je aikin haji za ka tarar dukkan mu ranar arfan mu ɗaya ce ba wanda ya ce tasa jibi ce ko gata ko citta ɗaya ce ah, wajen jifan nan ɗaya ne wajen sa'ayin nan ɗaya ne ka'aban nan ɗaya ce hajar aswadin nan ɗaya ne makamu ibrahim ɗaya ne safa da marwa ɗaya ne mina ɗaya ce musdalifa ɗaya ce arfa ɗaya ce eh, wajen jifa jamra ɗaya ce so da haka abin duka wato ko kun saba da mutum a nan sai ka je can ka tarar da shi yana jiran ka ko ya riga ka ko ku je tare ko ku tafi tare ko ma muku masauki tare wanda ke nuna wannan shine usul ɗin da in ba a saba su ba to akwai abubuwa da dama waɗanda su fahimta ne wani fahimtar ta zama kusa da nasi wata nesa da nasi in ta zama kusa da nasi to za ka ga fahimta ce mai sauƙi tunda ba ta yi nisa da gaskiya ba wani tasa fahimtar ta yi nisa wanda ake ƙoƙarin fahimtar da shi da ganar da shi da ilmantar da shi domin kada ya zama an samu halaka to duk wannan tsari ne da addinin musulunci ya zo da shi akan karantarwa ta annabawa so da aka annabawa su ne suke wayar da kan mutane su haɗa kansu su karantar da su su ilmantar da su su wayar da kansu su ɗora su akan yadda za su ci moriyar duniya su kuma samu kyakkyawan makoma a lahira wadda ba yadda za ka yi ka haɗa biyun nan sai ka bi tafarkin annabawa to nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu sai a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh